قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين waɗanda suka kashe 'ya'yansu saboda jahilci da ƙarancin ilimi sun halaka sun haramta abin da Allah ya azurta su da shi daga dabbobin gida suna masu dangana hakan ga Allah don ƙarya sun yi nisa daga hanya madaidaiciya kuma ba su zama shiryayyu zuwa gare shi ba